yau litinin biyar ga watan da thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tarikul janna fi takhriji ahadith bugya na Abu Abdurrahman al-Dosawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda kuka sani littafi ne na bugyatul muslimin wa kifayatul wa'irin aka samu wani bawan Allah mai nufin alkhairi ga al'umman annabi ya zauna ya yi takharijin hadithan da ke cikin wannan littafi takhariji na ilimi kamar yadda ya ambata a muƙaddima a baya cewa wannan littafi na buguya ya samu karɓuwa a tsakankanin musulmi ba ma kaɗai a ƙasan da aka rubuta littafin ba hatta a ɗaukacin ƙasashen afirka to kasantuwar littafin marubucin ya bayyana cewa duk hadisan da ke ciki ingantattu ne ko mala ya duba ya ga akwai hadisan da ba su inganta ba kusan kunnun doki da waɗanda ma suka inganta kuma ana samun kurakurai na takhrijin nan da can sai ga yana daga amanin ilimi ya tsaye wajen bayyana ma al'umma abin da yake shi ne daidai shi ne wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗayansu to har yanzu malam yana kan yi mana shimfiɗa ne kafin shiga cikin littafin tsundum a inda yake cewa wa kazalika asma'u ar-rajulin ala sunnati wal jada ya ce haka dai labarai sun ta zuwa min nan da can nan da can labarai sun zo man ta fuskoki amintattu cewa akwai wani bawan Allah wanda yake kan sunna da gaske wanda ya tsaye akan tabbatar da aiki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da ganin sunna ta bunƙasa ta yaɗu ahsibuhu kazalika mala ce ina tsammanin ya kasance a haka wallahu hasibuhu amma Allah madaukin sarki shi ya san shi cike da waje mu dai ba za mu tsarkake kowa ga Allah ba fi Najeriya shi wannan bawan Allah labarai na zuwa man cewa yana zaune ne a ƙasar najeriya yolakab wanda ake mallakabi bi albani zaria yuzkaru annahu yahtammu bi ilmil hadis wanda shi wannan bawan Allah labari ya waɗe ko'ina cewa yana ba da himma da kulawa da ƙwazo da ƙoƙari da jajircewa a kan ilimin hadisi ولكن ما وصلنا إلى الآن شيء من آثار علمه في هذا الميدان ما ليش سيدي هرزوا ينزدن wani gurbi na ilimin wannan bawan Allah da ake ta labarin shi a ko'ina a duniya, to bai zo mana ba a wannan fage na ilimin hadisi. Kamar yadda na gaya muku wannan bawan Allah wanda ya wannan aiki mutumin dosani na ƙasar Nijar kuma ya ƙare rayuwan shi ne a ƙasar Larabawa a Misira, ya zama hamshakin malamin hadithi kuma ya zama mai karantar da hadisin a duk inda yake ya ce labari ya zo masu hadisi cewa akwai wannan jajirtaccen malamin da ya tsayo wajen ganin hadisan manzan Allah sun samu karɓuwa. gaba ga al'umman annabi ya ce to amma labari muke ji har yanzu ƙoƙarin da yake yi ba mu gani ba haka wannan shi ne gaskiyan al'amari kenan simala ya ce Fala Allah lahofi hazal maidan mai yiwa malamin yana da abubuwan alkhairai da ya gabatar masu yawa a fagen walam ya sil ilaina amma har zuwa yanzu mu dai a inda Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu ya tsaye da mu a bisa wannan gwagwarmaya na tabbatar da aiki da hadisan annabi to aikin bai iso zuwa gare mu ba wa ala ayi halin mala yace koma dai yaya ne fa inni as'alullah an yuwaffiqal jami' ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya datar da mu duka da mu ɗin, da shi ɗin. Allah madaukin sarki ya mana gamdakatar akan abin da yake so kuma ya yadda da shi Wa wayan bihim sannan Allah madaukin sarki ya amfanar da mu da su da duk abin da muka gabatar na alkhairi ya amfanar da al'umman annabi mu ci moriyan al'amarin duniya da lahira. Waƙar sirtu ala manhajin fi ta haƙiƙi hazal kitab, yanzu ku tsaya ku fahimci yadda malaman hadisi suke su malaman hadisi babu hassada cin al'amarinsu babu kushe malamin hadisi bai kishi na hasadantan wata daraja da Allah madaukin sarki ma wani har ka ji cewa wannan darajan da Allah ya mai kai tana maka ƙuna a rai so kake Allah ya gusar da ita yanzu wannan bawan Allah bi har kai ya rubuta littafi irin wannan a duniyan ilimi bai taba ganin malam albani ba bai taɓa jin komi nashi ba amma da yake Allah maɗaukin sarki ya ce qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin annabin Allah zai ga aikin sannan mumine za su shaida aikin kaga labarin aikin ya kai gare su tun kafin aikin ya ji suna fatan alkhairi saboda malamin hadisi ne malamin hadisi ne zai ji magana ba zai ɓoye wanda ya gaya mai maganan ba zai ce malamin shi wane ne shi kuma daga malamin shi wane shi ma daga malamin shi wane daga malamin shi wane ilimin duka ba na malaman ba ne ashe na manzan Allah ne daga ƙarshe a ce manzan Allah ya ce ka karanta dillita da fannin bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibnu maja duk haka suke idan da ikhlasi kai wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajanka sama da ma na malamin ka ga limamul bukhari bai malamin shi hassada ba ya ɓoye sunansu sai ya ambaci ilimin in kai wannan sai malaman hadisi ce ma ba su so ilimin naka bai da nagarta gaya mana wanda ya gaya maka san mulana rijalakum yanzu a nan wajen waye san malamin al'imamul bukhari malaman shi guda uku zai wahala wani ya iya faɗi amma bukharin fa ai ka san shi kuma duk hadisi ɗaya sai ya gaya maka malamin shi da hadisi ɗaya sai ya ga maka malamin shi amma da yake da ikhlasi a cikin aikin rashin hassadan masu daraja sai Allah ya ɗaga sunan shi Bukharin a duniyan malamai da ɗalibai da kowa makiya da masoya malaman kuma sai aka bar ma malamai kadai su suka san su har ma da za a ce hadithi Bukhari ya ruwaito sai ga kagamsu amma da za a ce hadisi malamin bukhari ya ruwaito sai ka tambayi waye kun gano wannan da kyau ku ku ga yadda shi ya fice shi yasa duk wani wanda yake harkan ilimi ya samu wani ya riga shi a wannan fagen ko ya zo ya same shi a cikin fagen suna tafi to karye mai hasada ya san cewa wannan aiki da yake aiki ne na addinin Allah ba addinin shi kai ko wancan koma wane ne ba yawa mun fahimci wannan da kyau ko ku ga irin yadda malamai ke hasadantan wannan bawan Allah wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza har yau ƙoƙarin da ake a bishe hasken da Allah ya ɗarsa sa daga gare shi kuma ba su iya ba yanzu ga duniyar malamai irin wannan da duniya ke jinjina masu suna faɗin alkhairai wanda wani in ya ji wannan sai ya ji kamar ya mutu ita baiwa ta Allah madaukakin sarki yana yin ta ga wanda ya so ne idan da mun fahimci karatun da muka yi a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar rabbil alamin karatu kusan na kusa da na ƙarshen nan da muka yi ko ina ganin mutum zai natsu ya gamsu cewa haka Allah madaukakin sarki yake aikin shi yau sai ya ɗaga wani a kan birbishin al'umma baki ɗaya in har ana son a kwatanta wanan da Allah ya maɗaukaka da sauran jama'a sai ga ana ƙoƙarin tattaro dubunan al'umma sannan ne su iya cin mashi a ilimi a kuɗi a sarauta a koma menene shi ne sai mala yake cewa idan ya zama ma Allah maɗaukakin sarki bai yi wani aiki baki ɗaya a bayan ƙasa ba sai fifita 'yan adam isu-isu da sauran halittu na Allah da Allah maɗaukin sarki ya sa wani ya zama wan wani wani uban wani wata uwar wasu kun gano wannan da kyau ku wannan shine fifikon da kawai Allah ya yi wannan ya isa ya nuna wa mutum irin rububiya da wahadaniya na Allah kawai ka gane cewa Allah lalle ya isa Allah lalle ya iya yau idan Allah maɗaukin sarki ya ɗaga wannan ya ce zai yi in kun kawo abin da ya fi wannan miliyan guda ku duk za gama wahala ne ba zai ba wanda Allah ya ɗaga shi zai kuma ka kalla da kyau in Allah maɗaukin sarki ya goyi bayan wane ya zama kaza in duk duniya an haɗa kan ba a san shi ba a yi da shi wallahi haka jama'a za su haƙura su bar shi har zuwa sanda zai gama yayin shi ko dai yana raye ku daina jin labarin shi ko bayan ya mutu kuma Allah mai da shi tarihi shi yasa jama'ar annabi wannan ya zama mana dalilin da zai sa mu nisanci hasada da kiyayya da kushi da ganin kyashi ina fatan mun fahimta in duk kuwa ƙasa kun ki ku faɗi falalan da Allah ya ma wani to ga wani daga wata uwa duniya duniyar ilimi da ake tinƙaho da ita su sun zo sun fada sun ce suna jin labarai iri-iri ba mai hausa ba har mara hausa shi ma yana da labarin aikin da ake ma addinin Allah kaga kuli imalu ta fito fili kenan shi yasa kowa ya kokari ya yaƙi hassada da duk abin da zai iya zuwa ya rikita addininka tsakaninka da mahalicinka Allah ya sa mu dace Mali ce, As'alullah an yaji alalahul kabul inda ahalil ilimi, Allah madaukakin sarki, Mali ce, wa kada sirtu ala manhaj fi taƙiƙi hazal kitab. Mali ce, hakika na tinkari wani irin tsari wajen ta haƙiƙin wannan littafi na bugu buguyatul musulmin, ina mai roƙon Allah madaukakin sarki ya tarfama garin wannan aiki na nono ya samu karbuwa inda ahalil ilimi a wajen malamai jama'ar annabi kun ji duk lokacin da zaka nemi ka samu wata ɗaukaka ko aikinka ya zama karɓaɓɓe ka roƙi Allah ya sa malamai su karɓa ba jahilai ba don shi jahili ba abin da zai maka sai ƙara nauyi a kanka ya ƙara ma wahala amma in Allah ya sanya ƙabul karɓuwa a hannun malamai sai su malaman sai su gamsar da maka ɗalibai barkatai amma an ka shiga cikin gari kana neman ka tattaro kan jahilai ko to ka ɓata ma kanka lokaci mun gano wannan da kyau ko ka ɓata ma kanka lokaci za ka wahala ne sau shi jahili bai san kan shi wa na ya sanar da wani shi sa nemiyar dan Allah sai ka nemi Allah madaukin sarki ya sa aikin kan muminai musamman malamai su karɓa su yadda cewa lalle aikin naka yayi wa an da bihi ikhwani min talabatil ilimi sannan wannan aiki da nayi ya zama mai fa'idantarwa ne da gamsarwa ga ‘yan uwana ɗaliban ilimi. Yama duk mutumin da ya tawalu'u sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaga shi, yanzu malamin da ya kai ya rubutu irin wannan duniya ta shaida yana cewa ɗaliban ilimi ‘yan uwan shi karka yadda ka zo ka nuna isa a fage na ilimi ko fage na kowane irin harka ce kafin aje ko ina an Allah ya fushi da kai sai ya nuna ma iyakanka sai ya nuna maka baka isa ba sai mutum ya ta'amilatun nasi ba ka ƙanƙan da ke ƙanƙantarwa ta ƙarshe idan ka ji mutane za su yi azarbaɓi su zira ka ka kai inda ba ka kai ba to ka taka musu birki domin kar su ja maka fushin Allah madaukin sarki kai ba ka shirya an san wannan fushin ba kuna masu a'a shi sa na karantar a duk lokacin da ka ji mutane na kuzuzuta ka da yabo ka ce ya Allah abin da suka sani ne karka kama ni da laifin abin da ba su sani ba kai marmaza kai kan dagarki akan wannan shi sa ko dalibai ku ji tsoron Allah wajen irin yawo da maganganu da kuke yi na kambama malamanku zuwa ga matsayin da ba su taka ba kuna rushe su ne kuna wulakanta su ne kuna ja musu fushin Allah ne in Allah ya yi nufin bunƙasa al'amarinsu ya ɗaga su ya rikito da su ku yi ta wahala da ko da su ɗin a fage na damuwa da ƙunci sai kuma ku faɗa bala'in hasada Allah ya kiyaye mala yace ta haƙiƙ. ga tsarin yadda ne haƙiƙin wannan littafi ta shi shine abi a tabbatar da abin da aka rubuta haka yake babu kuskure babu tuntuban harshe babu azarbabin alƙalami da sauran bayanan da taƙiƙi yake ɗaukan ma'anonin shi mala ce a taƙadima litta haƙiƙ ya ce ya gabatar da shimfiɗan tsarin yadda wannan taƙiƙi ya kasance na biyu tarƙimu a hadithul kitab hadisan wannan littafi malam ya bi su gaba ɗaya ya ɗaura su a bisa lamba na lissafi tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe na uku bayanin martabatul ahadis ya yi bayanin martaban kowane hadisi sihatan wa ba'afan wajen inganci ko kuma rauni komi sai da ya bayyana in ya inganta ya ce ya inganta in bai inganta bai bayyana yadda ya ga zamanto bai inganta ba malaci iza kanal hadis fi sahihaini idan wannan hadithi ya zama da malam zai tattauna magana a kan shi an ruwaito shi cikin bukhari da muslim ne au fi ahadihima ko yana cikin ɗaya daga cikin littattafan iktafaitu fi takhrij bi zikr au indahuma aw ahadihima mala ce, sai in takaitu wajen takhariji da ambatan littafin ɗaya daga cikinsu ko kuma dukkaninsu. kun gano wannan da kyau ko in faɗi bukhari ya fitar da shi a littafi kaza shafi kaza muslim ma ya fitar da shi a littafi kaza shafi kaza ko kuma ya ce bukhari ya fitar da wannan hadisi sai ya faɗi littafi da shafin da bukhari ya fitar da shi albab thumma raqamul hadis ya faɗi littafin ya ambaci babin sai kuma da ke cikin bukharin ko muslim kun gane aikin da malai ce zai ko wala azidu ala ikhrajihi inda gairihi ma galiban in dai bukhari da muslim sun fitar da hadithi mala ya ce ban karawa da sunan wani tare da su in ce ko ibn khuzaima ko baihaqi ko tabarani da sauransu in ya takaiti ga bukhari da muslim sai ya tsaya ya ce galiban kila a wani wajen zai iya wucewa illa idaktada amr mala ya ce sai dai in al'amari ya hukunta ana da bukatan a ambaci ruwayan wani daga cikin masu ruwaya to zai iya kawo ka an ya kuna lafzu inda gairihima ko kuma ya kasance lafazin hadisin na wani ne ba na Bukhari da Muslim ba sai dai al'imamul Bukhari sun ruwaito irin shi da irin wannan ma'anar to sai ce wannan hadisin Bukhari da Muslim sun ruwaito irin shi da ma'ana amma wannan lafazin kuma na wane ne sai fitar da takarijin nashi kun fahimci wannan da kyau jama'a asrahu aw ghayrahu mala yace ko da bukhari da muslim sun fitar da shi da lafazin da aka kawo shi anan to amma an samu al-imam tabarani ko baihaqi ko abu dauda ko nasa'i ko wanda daga cikin malamai sun ruwaito wannan hadisi da bayani mafi fitowa ƙarara daga ruwayan bukhari da muslim din mala yace zai yi ishara zuwa ga wannan da iznin Allah na biyar iza kana alhadisu inda gairihima amma idan hadisi ya zama wani daga cikin bukhari da muslim ne suka ruwaito shi haristu kullul hirs mala ya ce zan yi ƙoƙari matuƙa ala tattabbu ya in bibi hanyar wannan hadisi min sihahin daga littattafai da aka rubuta su ingantattu kamar sayihul bukhari da sayihul muslim da sahih na ibn hibban da sauran sihah sunan, kuma zan bi sunan wal masanid wal ajza wal ma'ajim wal fawaid wa mashihat mun gano wannan da ke ko duk waɗannan za mu zo za mu darasi a cikin ilimin hadithi ka ji me ake nufi da su kuma kowanne me ya kunsa mun gano wannan da kyau ku aka ce littafi an rubuta shi ne a bisa matsayi na as-sahih kamar as-sahih na ibn hibban kun gano wannan da kyau ko me yasa ba a kafada da kafada da shi da sayyid bukhari da muslim duk zamu zo a cikin karatun da muke na mustalahil hadis malam zai kawo mana waɗannan bayanai duka dan ka san su ka iya tafiya da zamani a ilmance in aka ce sunan me yake nufi da sunan sunan abi dauda sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan darimi sunan kaza kun gano wannan da kyau ko da sauransu wal masanid aka ce masanid me ake nufi musnad al imam ahmad me yasa ake ce mu littafin ma musnad ajza juz'i kaza kaman juz'u raf'il yadaini juz'ul qira'ati khalf al imam kun gano wannan da kyau ko wal ma'ajim kaman mu'jam at-tabarani as-sagir mu'jam at-tabarani al-kabir me yasa ma ake ce mu littafin mu'jam kun gano wannan da kyau ko duk malam zai zo cikin musala za a mana wannan bayani gamsassun bayanai wal fawaid da fawaid kamar littafin da muke karanta fawaid na umdatul ahkam kun gano wannan da kyau ko da sauransu sai malam ya ce wa ha mimma fi istita'atil wusul ilayhi cikin irin abin da Allah madaukin sarki ya hore man ya bani dama na iso zuwa ga waɗannan bayanan to zan yi ƙoƙarin tahowa da su Walbahati an kalami ahlil ilmi alaihi kuma zan yi iyakan na in zo da binciken da malamai masana suka yi akan wannan hadithi saboda a tabbatar da menene ya inganta kan hadisin summa isdar hukumin hukm alladhi hekahu sannan sai in bayyana hukuncin da hadisin ya dace ko inganci ko rashin inganci sai in bayyana hukuncin da hadisin ya dace da shi ba mun fahimci wannan da kyau ko ashe wannan aikin da malam yayi ba karamin aiki bane kuma fifita mu sa wannan littafin mu karanta shi tare da yana daga cikin littattafan da dama can a asali nake son mu karanta matanin buguyar to kuma dan ya kai mu fagi na yadda ake aikin takhriji a aikace kina ana karantar da kai mustala ana karantar da kai ilmin rijal jarhi wa ta'adil wa da sauran waɗannan ilmomi kana da buƙatan a kai ka fagen inda ake yin aikin a aikace ka gani domin da an karanta da kai mustalal hadis kadai za ka iya karanta hadisi ne aka ce shaz ka ce okay to shaz shaz na gane shaz munkari auto oh, to na gane munkari amma da za a zuba maka abin a faifai a ce yi to sai dai ka gan shi kuma ba yanda ka iya ina fatan mun gane wannan da kyau kuma ba za a ce maka malamin hadisi ba sai dai a ce an koya maka ta'arifat ko kun gano wannan da kyau ku to za a kai ka cikin fagen a nuna maka ya aikin yake a aikace mala ya ce faƙada ata wasau fit takhriji wa qad aktasiru mala ya ce wani lokaci nakan takaita wajen takhrijin wani lokaci kuma nakan yalwata shi yasa a wani hadisin sai a kwashe shafuffuka masu yawa ana takhriji a wani hadisin kuma sai malan ka ga ya takaita bayanin matuƙa to ya gaya maka tun daga muƙaddima ka sani fa'iza saha indil hadithu idan hadithi ya inganta a wajena min turuqin tatabba'atuha ta hanyoyin da na bididdiki na tabbatar da ya inganta fala astaqasi dhikra turuqi kulliha Allah ya ce ba zan bi hanyoyin duk sai na ambace su ba tajannuban nuban lil'itala ya ce domin nisantan tsawaitawa kun gano wannan da kyau ko sai ya kawo maka a takaice sai ya gaya maka ya inganta sai ya ishara fa'iza bata indi da ifuhu da'afuhu mala ya ce amma idan ya tabbata a waje na hadisi mai rauni ne ya kiniyan ina da ya kinin hadisi ne mai rauni min turuqin tatabba'atuha ta hanyoyin da na bi diddiki na tabbatar da bai tabbata ba iktafaitu bi ibrazi ma yuthbitu zalika to zan takaitu in zo maka da mafi bayyanan dalilin da yasa hadisin bai tabbata ba sai in nuna maka sai in ƙetare in bashi waje malam yace ardabtu aqwala ahli al-ilm fil hadis ala qawli ya ce zan goya maganganun malamai masana a wannan fage na ilimin hadisi tare da maganan da nake kawowa kun gano wannan da kyau ku abinda malo yake nufi in ya kawo maganin shi cewa hadisi ya inganta kuma ga yadda ya inganta hadisi bai inganta ba kuma ga yadda aka yi bai inganta ba to kuma sai ya biyo baya da maganganun malamai masana ƙwararru fitattu a wannan fannin domin ka ƙara samun natsuwa a bisa aikin da gabatar maka a baya ƙuyatar lima zahabtu ilaihi mala ce domin ƙara ƙarfafan abin da na tafi kan shi ne wa jumlatul ahadis ya fi na haza malam ce jimillan hadisan da suka zo a cikin wannan littafi nawa wannan littafin namu da muke aiki a kansu, su hadisai ɗari da ishirin da biyar ne hamsa wa ishirina wa arba'a mi'a hadithan hadisai ɗari da ishirin da biyar ne wa jumlatul ahadis as-sahiha wal hasana mala ya ce jimillan hadisai ingantattu da hasan da ke cikin wannan littafi sittina wa yi hadithan hadisai ɗari biyu da sittin ne wa hahiya arƙamuha ga lambobin nasu shi sa duk littafin da kake karatu sai ka ga an ba da irin waɗannan lambobi cakwas haka to ana sa a gaya maka lambobin hadisan da suke inganta ne a ciki yanzu in ka buɗo sai ga kai tsiya kai ka zuwa ga wannan ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ce wa jumlatul ahadis ad-da'ifa wal mawdu'a jimillan hadisai masu rauni da kuma hadisai da'ifai waɗanda suka zo na ƙarya hadisai da ife da masu ƙarya da na ƙarya wanda suka zo a cikin wannan littafi hamsina wa mi'a hadisai ɗari da hamsin ne wa hahiyar arkamu hamala ce ga lambobinsu wa jumlatul ahadisul maskutatu anha hadisan da kuma kawo yi aka yi goma ba a ce komi a kansu ba to hadisai goma sha biyar ne wahiya arkamu ha hiyar arkamu ha malai ce ga lambobinsu mun gano wannan da kyau ku wannan su ne lambobinsu ga sunan daki-daki wa inni ajidu nafsi mutarren lil kalami an kitabil kaba'ir malai ce hakikanin gaskiya ina jin matukan bukatuwa akan lalle in yi magana akan littafin kaba'ir للذهبي نال الإمام الذهبي حيث إن المؤلف رحمه الله tare da cewa shi wannan marubucin littafin nasaba jumlatan min al-ahadis ila kitabil kaba'ir ya danganta hadisai masu yawa a cikin littafin kaba'ir wa fil haqiqa inna kitabal kaba'ir malice haqiqanin gaskiya shi littafin kaba'ir al-matbu wanda aka rubuta almuntashar inda aktharan nas wanda ya shahara a hannun mafi yawancin mutane laysa huwal kaba'ir lizahabi ba shine asalin littafin kaba'ir na zahabu ba inna ma huwa lighairihi wanda ya yada a hannun mutane to wani malami ne ya rubuta shi kun gano wannan da ke ko mafi yawancin kaba'ir wannan ne ke hannun mutane shi kuma wannan ba shi shine asalin na zahabin ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙorewar lokaci za mu tsaya a nan fasfa kalla, homo biyan bika da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum